Música daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida 00983 506 86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahman rahim masu sauraro barkamu da warhaka Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran kuka kama a cikin shirinmu na dare kuma Tahir Aminu zai kasance tare da ku a wannan zango. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka haɗa da shirin nan na kokun sam. Biye da shi akwai shirin na musamman na shahadar limami na bakwai daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Imam Kazim alaihi salam. sannan sai shirmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. To da farko ga kanunsu, shugaban ƙungiyar Ansarula na ƙasar Yemen ya ce ƙasarsa ta sami nasara a kan magiyanta. sannan za ku ji cewa kasar iran da kuma afghanistan sun tattauna al'amura masu muhimmanci a tsakaninsu a birnin kabul sojojin hamji kasar isra'ila a kudancin kasar lebanon sun kashe mutane fararen hula goma sha biyar wasu kuma suka ji rauni a safiyar yau lahadi yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci wanda ya jagoranci tawagar 'yan siyasa da kuma tattalin arziki na ƙasarsa zuwa birnin kabul babban birnin ƙasar afghanistan a safiyar yau lahadi ya tattauna al'amura masu muhimmanci da shugabannin ƙasar ta afghanistan tashar talabijin ta press tv a nan iran ta bayyana cewa ministan wato ya haɗu da takwaransa na riko wato amir khan mutaki a birnin kabul inda suka tattauna al'amura da suka shafi ƙasashen biyu wanda suka hada da al'amura kan iyakokin ƙasashen biyu tsaro ruwa da haƙƙin kowace ƙasa kan ruwan da ke kwarara daga ƙasar afghanistan zuwa ƙasar iran da batun miliyoyin 'yan ƙasar afghanistan wanda suke rayuwa a ƙasar iran fiye da ko kuma kimanin shekaru 50 da suka gabata ministocin biyu dai sun tattauna al'amura da suka shafi ƙasashen biyu wanda suka hada da makwabtaka musulunci al'adu da sauransu ƙasashen biyu makwabtan juna ne shekaru aro-aro a nashi ɓangaren muttaƙi ya gode wa ƙasar iran kan ɗaukar bakoncin miliyoyin 'yan ƙasar afghanistan na shekaru masu yawa ya kuma bayyana cewa gwamnatin taliban tana iya ƙoƙarinta don ganin wato ta dawo da su zuwa gida musamman ganin cewa al'amura sun fara kyautata a ƙasar sannan da ƙarshe ya ce ƙasashen biyu za su yi aiki tare don yaƙi da ayyukan ta'addanci a tsakanin ƙasashen biyu musamman akan iyakokin ƙasar shugaban ƙungiyar ansarullah na ƙasar yemen said Malik badruddin houthi ya yaba wa mutanen ƙasar kan jajircewarsu wajen yaƙar amurka da hamdukasar isra'ila da kuma saudiya har zuwa lokacin da suka sami nasara a kansu tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta nakalto alhuthi yana faɗar haka a yau lahadi a wani jawabin da aka watsa a kafafen yada labarai na masu gwagwarma a yankin ya kuma ƙara da cewa alin yanzu dai ya kamata mutanen ƙasar su mai da hankali wajen bunƙasa harkokin tattalin arziki da kuma dogaro da kai kan dukkanin abubuwan da ya kamata ƙasar ta mallaka ba tare da ta buƙaci wani maƙiyinta ya bata ba mutanen ƙasar yemen ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar husi dai sun yaƙi da ƙasar saudiya da ƙawayenta na tsawon shekaru takwas ba tare da saudiya da ƙawayenta sun sami nasara a kansu ba haka ma ta shiga yaƙi na watanni goma sha biyar da amurkasar isra'ila da kuma amurka da birtaniya a matsayin tallafi ga mutanen gaza a ƙasar falastinu da aka mamaye inda ƙasar ta sami nasarar cika dukkanin wa'annan yaƙe-yaƙe da samun nasara bayan da jami'an tsaro a ƙasar birtaniya suka kama wani fitaccen mai gwagwarmaya na kare haƙƙin falasɗinawa da kuma goyon bayansu a kwanakin da suka gabata wasu 'yan ƙasar sun gudanar da taro don tattauna makomar 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar birtaniya tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto wanda suka yi magana a taron a yau lahadi suna cewa batun 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma kare haƙƙin bil'adama yana ƙara taɓarɓarewa a ƙasar ta Burtaniya. Labarin ya ƙara da cewa a ranar Asabar da ta gabata ce dai masu zanga-zanga a manya-manyan biranen ƙasar Burtaniya daga ciki har da birnin London suka fito kan tituna inda suke goyon bayan al'ummar falastinu sun buƙaci a kawo ƙarshen mamayar ƙasar falastinu a kawo ƙarshen goyon bayan da kasashen yamma suke bawa hamci kasar isra'ila kan falastinawa a kawo ƙarshen mamayar kasashen larabawa sannan a sake gina zirin gaza bayan rushe shi wanda hamci kasar isra'ila ta yi a cikin watanni goma sha biyar da suka gabata a birnin london dai yawan masu zanga-zanga ta lumana a dangane da wani al'amarin ya kai kimanin dubu tamanin sun buƙaci a kawo ƙarshen takurawa da suke wa ƙasashen lebanon da kuma iran a yayin zanga-zangar dai 'yan sanda sun kama mutane akalla 77 suka kuma gurfanar da su a gaban kotu sannan sun buƙaci fitattun 'yan siyasar ƙasar wanda suka shiga cikin zanga-zangar wato wato jeremy kobe tsohon shugaban jam'iyyar labour da kuma ɗan majalisar dokokin ƙasar john mcdonnell duk su kai kansu gaban jami'an tsaro a ƙasar don ansa tambayoyi masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan kiwon lafiya na ƙasar lebanon ya ba da sanarwar cewa sojojin da ƙasar isra'ila a kudancin ƙasar sun kashe fararen hula goma sha biyar sannan wasu tamanin da uku suka je rauni a safiyar yau lahadi tashar talabijin ta paris a nan tehran ta nakalto ministan yana cewa mutanen kudancin ƙasar lebanon suna ƙoƙarin komawa gidajensu ne da ke kudancin ƙasar kan iyaka da ƙasar falasɗinu da aka mamaye sai sojojin yahudawa suka buɗe masu huta inda suka kashe wannan adadin a yau ladi ne dai shida ga watan janairu wa'adin ficewar sojojin ƙasar isra'ila da ƙasar lebanon yake cika kamar yadda ya zo cikin yarjejeniyar da suka sanya wa hannu da kasar lebanon watanni biyu da suka gabata wannan ba shine karon farko ne hamshe kasar isra'ila take keta hurumin yarjejeniyar da aka ƙulla da ita ba tun bayan tsakaita wuta sojojin yahudawan suka fara kutsawa cikin wasu yankuna a ƙasa ta lebanon sun kuma kashe mutane da dama waɗanda suka samu a gidajensu tashar talabijin ta almayajin ta ƙasar lebanon ta ba da labarin cewa a yau lahadi ma sojojin yahudawan sun kama mutane biyu a ƙasar ta lebanon a garin haula da ke kudancin ƙasar sannan wani jirgin yaƙi wanda ake sarrafa shi daga nesa ya kai harbi a kan wasu yankuna a kudancin ƙasar wasu jami'an majalisar ɗinkin duniya bayan haka sun bayyana cewa a cikin halin da ake ciki a kudancin ƙasar lebanon baya bai kamata mutane su koma gidajensu ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a yau ce wa'adin kwanaki 60 na ficewa daga sojojin hamshin kasar isra'il da kudancin ƙasar lebanon yake cikawa amma sojojin sun ki ficewa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Daga nan sai shiri na musamman kan shahadar limami na bakwai daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato Imam Musa al Kazim alaihi salam. Shirinmu na ƙarshe shine duniyarmu a yau da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 26 ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1263 da sa gabata rana irin ta yau wato 25 ga watan Rajab na shekara ta 183 bayan hijira imam musa kazim alaihi salam ya yi shahada an haifi imam musa kazim alaihi salam a shekara ta 128 bayan hijira a yankin abuwa tsakanin makka da madina har zuwa lokacin da ya kai shekaru 20 wannan imami mai daraja yana ƙarƙashin kulawar mahaifinsa ne mai daraja imam ja'far sadiq alaihi salam bayan shahadar mahaifinsa imam musa kazim alaihi salam nauyin jagorancin al'ummar musulmi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tafarkin ahlul baiti ya koma akan wayansa inda ya kasance jagora mai shiryarwa ga musulmi har tsawon shekaru 35 inda ya sha wahalhalu masu tarin yawa akan wannan tafarki a hannun azalman sarakuna na sa a lokacin rayuwarsa mai albarka wanda ya yi daidai da zamanin yaduwar ilimin addinin musulunci da ci gaban dangantaka da sauran al'ummomi masana da malaman fikihu da malaman tauhidi daga cikin ɗaliban imam musa kazim alaihi salam sun yada waɗannan ilmomi a cikin al'ummar musulmi imam kazim alaihi salam baya ga yadawa da kuma bayyana ilmomi da koyarwa irin ta musulunci da ƙarshe sarkin daular abbasiyawa na lokacin haruna rashid wanda ya firgita matuƙa akan yadda musulmi suke taruwa zuwa ga imam kazim alaihi salam domin samun sahihin ilimi wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam hakan ya sa ya ɗauki matakin kama shi da kuma ɗaure shi a gidan kurkuku amma ko a gidan kurkuku imam kazim alaihi salam ya yi yakacin ƙoƙarinsa wajen shiryar da al'umma da kuma ba su ilimi na ahlul bait wanda ya zo kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kuma ki mika wuya ga dukkanin yaudara da irin sarakuna na daular abbasiyawa suka ta yi masa tare da dagewa akan matsayinsa na bin sahihin tafarki na addini wanda ya ginu kan koyarwa ta manzan Allah babu gurbata a cikinsa da ƙarshe dai tsoro ya sa haruna rashid ya sanya wa imam kazim alaihi salam guba a cikin abincinsa wanda kuma hakan ne ya sanadiyan yin shahadarsa a rana irin ta yau imam kazim alaihi salam ya shahara da tsananin haƙuri da kamewa da haɗe fushi wanda hakan ne ma sa ake masa lakabi da alkazim ma'ana mai haɗe fushi ko kuma baƙin cikinsa baya ga kuma ya shahara da yawan ibada da tawalu'u da kyautatawa mutane da kuma sakin fuska da tausayi daga cikin kalamansa masu daraja yana cewa mafi alherin hanyar kusanci ga Allah baya ga sanin Allah ita ce addu'a da kyautatawa ga iyaye da barin hassada da kuma girman kai amincin Allah ya tabbata a gare shi da ahalinsa tsarkaka masu saurare ko kun san cewa shekaru 202 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan janairun shekara ta 1823 edward jenner kwararren likita ɗan ƙasar ingila wanda kuma ya gano allurar rigakafin cutar aga na rasu an haifi edward a shekara ta 1749 sannan kuma a lokacin yana dan shekara 45 a duniya yake zaune a kasar indiya inda ya nasara na gano allurar rigakafin cutar agana a shekara ta 1796 ne edward ya fara yi wa mutane allurar rigakafi ta wannan cuta da haka ne kuma allurar da edward din ya samar ya kubatar da miliyan mutane a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan janairun shekara ta 1950 kasar india ta zama jamhuriya bayan samun yancin kan kasar india daga mulkin mallaka na turan burtaniya richard draper ya zama shugaban kasa sannan kuma jawahir la'al nahru a matsayin prime minister tsarin tafiyarwa na kasar india dai yana bisa tsari ne na majalisa inda prime minister yake da karfin iko da kuma zartarwa yayin da shugaban kasa kuma ba shi da karfin zartarwa ƙasar india dai a halin yanzu ita ce kasa ta ɗaya wajen yawan jama'a a duniya sannan kuma kasar tana ɗaya daga cikin kasashe waɗanda suke da arzikin noma tana makwabtaka da kasashen pakistan bangladesh nepal china batun da kuma myanmar masu saurare ko kusancewa shekaru 43 da sa gabata a rana irin ta yau wata kungiyar 'yan ta'adda makiya jamhuriyar musulunci ta iran wadda ake kira da haɗaɗɗiyar kungiyar gurguzu ta ƙasar su kai farmaki a kan garin amul wanda yake arewacin ƙasar iran da nufin mai da cibiyarsu a can domin kai sabbin hare-hare a wasu sassa na ƙasar ta iran sai da kuma bayan wannan harin kungiyar ta gamu da turjiya daga dakarun kare juyin juhalin musulunci na garin waɗanda suka tarwatsa su kuma sa kashe wani adadi mai yawa daga cikin su sa kuma kama wasansu sannan kuma sauran suka tarwatse a cikin dazuzzuka na yankin banda hau kuma a cikin dakarun juyin juhalin musulunci na garin wasu daga cikinsu sun yi shahada المصطفى أمين يا لعنة الله على الظالمين يا دمعة المظلوم حكم الظلم ميدوم يا دمعة المظلوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walhamdulillahi rabbil alamin summa salatu Salam ala ashrafil mursalin habibullahi wa khatamil anbiya'i wal mursalin abil muhammad wa ala ahli baiti at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al wa amma ba'ad jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a yau a irin wannan rana da imam musa alkazim alaihi salam imami na bakwai daga cikin jerin limaman tsarki kuma limaman shari'a goma sha biyu da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka ya yi bishara da su ya yi shahada a hannun halifan Abbasiyawa bayan sun shayar da shi guba kamar yadda suka yi wa ma'aifinsa da kuma kakanninsa tsarkaka don haka wannan rana ce ta bakin ciki da juyayin wannan mummunan aiki da aka aikata wa musulmin duniya. kuma a madadin dukkan ma'aikata na sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ina taya musulmin duniya musamman mabiya ahlul baiti yayin wannan rana ta shahadar imam musa bin jafar alaihi salam da ka fi sani da imam kazim da fatar allah ya ɗora mu kan damshinsu da kuma tafarkin kakansu annabin rahma Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayin gidansa tsarkaka. Kuma ni ne Tijani Malam Lawli da Magaram zan kasance tare da ku har zuwa karshen wannan shiri na musamman na yau kan shahadar Imam Musa bin Jafar Alkazim kazim alaihi salam. في عالم دق الجرح في لنا نبض الأبي شربت العشق من أمي ومن روحي أبي إمام موسى بن جعفر عليه السلام في سني دلك أبن الكازم shine limami na bakwai daga cikin limamai goma sha biyu da su zo bayan rihilar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayin gidansa tsarkaka. kuma ɗaya daga cikin limaman shirya, waɗanda duk wanda ya bi su ya tsira duniya da lahira wanda kuma ya saba masu ya hallaka duniya da lahira riko da tafarkin su riko ne da addinin musulunci domin su ne haske abin haskakawa da yaye duk wani duhu na addini da na jahilci da kuma na rayuwa da sauran lamurra na yau da kullum Imam Musa Alkazim alaihi salam ɗaya daga cikin ƙutratar ma'aikin Allah tsarkakakku wanda duk wanda ya haɗa su da Kur'ani zai samu tsira duniya da lahira kamar yadda yake duk wanda ya saba musu da su da Alƙur'ani zai taɓe duniya da lahira ko shakka babu kamar yadda hadisai da dama daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kuma alayen gidansa suka tabbatar da hakan kuma su ne abin koyi ga duk wani mai hankali da kuma hangen nesa kuma su ne jirgin tsira kuma madogarar addini da rayuwa imam kazim alaihi salam yana daga cikin tushen itaciyar tsira da ɗaukaka kuma tushen iliminsa ya samo asali ne daga ma'aikin allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi da kuma allah gidansa domin ɗaya ne daga cikin ƙofofin wahayi da imani kamar yadda yake ma'aji ne na ilimin Allah kuma Allah ya sa mu kasance a kullum tare da shi da kuma nuna soyayya da kamna tare da shi. عندك للفو شيعة عالي يم قبرك من عصركم حتى اليوم منكم قضب سمو قيضة مذبوح ضامي ومهضوم نتوسل بيك وعتريتك يا الصادق احمي المظلوم نتوسل shi dai imam musa bin jafar alkazim alaihi salam an haife shi ne a ƙarshen mulkin bani umayya a shekara ta 128 hijira kamariya da girma a daidai lokacin da fasadin bani umayya ya yi tsanani da kuma gallazawa gidan manzon rahama da fakewa da sunan halifofin manzo kuma ya rayu ne a farkon daular Abbasiyawa da su ma kamar daular da ta gabace su ta zalunci da kuma su kasance daula ce ta danniya da zaluntar zuriyar ma'aikin Allah musamman limaman tsira da aminci. Haka kuma ya rayu ƙarƙashin tarbiyyar ma'aifinsa Imam Sadiq alaihi salam inda ya samu tarbiyya da kuma ilmantarwa ta ƙarshe a makaranta ta ilimi da tsoron Allah da ta kafu ƙarƙashin koyewar addinin musulunci da gina mutum ƙarƙashin kamala da ma'anawiya. Ya rayu ƙarƙashin kalifancin Safa da Mansur wanda ya yi wa mahaifinsa kisan gilla a ranar 25 ga watan Shawwal na shekara ta 148 Hijira kamariya. kuma bayan kisan gillan da aka yi wa ma'aifinsa imam sadiq alaihi salam imam musa kazim ya karbi limamanci cikin yanayi mai muni daban tsoro shi ma an yi masa kisan gilla saboda haka nema ma'aifinsa imam sadiq alaihi salam kafin yayi shahada ya tarbiyyatar da shi don ci gaba da isar da saƙon da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka ya zo da shi da yaɗa addinin musulunci cikin adalci a doron ƙasa a cikin yanayi na bakar siyasar kalifofin albasiyawa. imam musa kazim salam ya rayu cikin yanayi na takurawa da kuma gallazawa ba iyaka da tsare shi a gidajen yari daban-daban hatta gidan yaron da harunan rashid ya ɗaure shi da kuma ya yi ƙoƙarin yi masa kisan gilla ba iyaka da ƙarshe kuma suka aiwatar da abin da suka yi ta ƙoƙarin yi tun kafin shi kan shi harunan rashid inda da ƙarshe harunan rashid ya ba da umarnin kashe shi da kuma ya yi sanadiyar shayar da shi guba da kuma ta yi sanadiyar shahadar shi a daidai irin wannan rana kamar ta yau. الصبر شبه السير وبقد نجوم الليل على مشوق السير وبقد نجوم الليل وانت بسجن مولاي muna ƙara jaddada juyayinmu ga dukkan musulmin duniya da wannan rana ta shahadar imam musa kazim salam. imam musa kazim salam ya bi tafarkin kakansa annabin rahama muhammadu dan abdullahi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma alayen gidansa tsarkaka da kuma tafarkin ma'aifansa limaman tsira Imam Ali Amirul Mu'minina da Hassan da Husaini da kuma Ali da kuma Muhammad da kuma Jafar salam inda kamar sauran waɗanda suka gabace shi ya himmatu wajen isar da saƙon da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da kuma alayen gidansa ya zo da shi. da ƙoƙarin kare saƙon zuwa ga karkata da canza addinin musulunci daga haƙiƙanin tafarkinsa na haƙiƙa da azzalumai suka yi kuma ya yi kokowa da iyakacin ƙoƙarinsa da himmarsa wajen yada ayyukan alkhairi da hani da mummuna ta hanyar yin fito na fito da azzaluman sarakuna imam musa alkazim alaihi salam ya shahara da lakabin al-gaiz saboda tsananin ibada da tsoron Allah bugu da ƙari bai taɓa mika wuya ba saboda tsananin gallazawa da takurawar mahukuntan abasiyawa kuma haka suka ci gaba da gallaza masa ta yau ta fita gobe har zuwa rana mai kamar ta yau da ya yi shahada haka wannan limamin shirya ya ci gaba da yin riko da igiyar Allah da tafarkin addini da haƙida ta gaskiya da adalci ba tare da ya ji tsoron zargin mai zargi ba har zuwa lokacin da ya yi shahada da sadaukar da rayuwarsa ga duk wani abu da ya mallaka ga tafarkin Allah maɗaukakin sarki da tsaida kalmar Allah da addinin musulunci da kuma kakansa Al almustapha muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma Allah gidansa tsarkaka ya zo da shi kuma ya yi shahada a irin wannan rana ta 25 ga watan Rajab na shekara ta 183 wasu kuma suka ce 184 hijira kamariya. Amincin Allah ya tabbata a gare shi lokacin da aka haife shi da lokacin da ya rayu da yin jihadi kan tafarkin Allah da kuma lokacin da ya yi shahada da kuma lokacin da za a tayar da shi a gobe kiyama rayayye. Imam Musa Alkazim alaihi salam ya fi kowa a zamaninsa ilimi kamar yadda ma'aifinsa imam jafar sadiq alaihi ke cewa yana da ilimi da hikima da karfin fahimta da kaskantar da kai da masaniya kan abin da mutane ke bukata da kuma abin da suka samu saɓani kansa daga cikin abubuwa da suka shafi addininsu da kuma rayuwa. Sheikh Mufid yana cewa an nakalto daga mutane da dama na cewa imam musa alkazim salam ya fi kowa ilimi da sanin fikihu a zamaninsa ta fuskar ibada ma haka lamarinsa yake kamar yadda ya taso a gidan takawa da tsoron allah da ibada da gada daga uwaye da kakanninsa yana kan ƙarfin imani da son bautar allah cikin ikhlasi kuma yana zaɓar fiyayyen lokaci domin yin sallah yana yin nafiloli a cikin dare da dangantawa da sallar asubahi kuma ya ci gaba da yin addu'o'i har zuwa bullowar rana bayan ya yi sujada yana neman gafar Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai yin azumi da salloli da dare da kuma musamman lokacin da khalifan Abbasiyawa Haruna Rashid ya tsare shi a gidan kaso ƙarƙashin zaluncinsa ba iyaka ya ci gaba da yin ibadodinsa kamar yadda wanda suke tare da shi a gidan yarin suka nakalto da hakan yana yawan karanta ƙur'ani cikin kuka da murya mai tausayawa kuma idan yana kukan waɗanda suke kusa da shi suna sauraron kukansa da tausaya masa haka idan muka koma ɓangaren zuhudu wato tsantsani da ƙauracewa wannan duniya da neman rabon lahira da kuma tausayawa da kusantar masu ƙaramin hali da zama tare da su nan ma ya yi fice domin ya kasance na tare da waɗanda suke masu ƙaramin hali da kuma waɗanda suke masu buƙatuwa da rayuwa tare da su da shawartarsu domin sanin halin da suke ciki na kuncin rayuwa da taimaka musu da hakan ke tabbatar da shi shugaba ne na hakika mai adalci da ke tafiyar da lamuransa ƙarƙashin koyowar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da kuma Allahn gidansa kuma halayyarsa halayya ce da ya gado daga gidan tsarki kuma haka koyarwar annabawa da waliyan Allah take kusantar masu ƙaramin ƙarfi da mabukata kuma yana kyautatawa mutane baki ɗaya hatta waɗanda ke kuntata masa da musguna masa yana ƙoƙarin ganin ya kyautata masu da faɗakar da su da kuma fahimtar da su sanin addinin musulunci na gaskiya addini mai tabbatar da sulhu da adalci da daidaito a tsakanin al'umma. To rayuwar Imam Musa Alkazim tana kumshe da koyarwa da kuma abubuwa da darussa daban-daban, da haka za mu iya kasa rayuwar Imam Musa Alkazim salam zuwa kaso uku. Kashin farko shine daga lokacin aifuwarsa har zuwa lokacin karɓar limamancinsa, wato daga shekara ta 128 hijira kamariya ko kuma 129 zuwa shekara ta 148 hijira kamariya lokacin da ma'aifinsa imam jafar as-sadiq ya yi shahada kashi na biyu kuwa na rayuwar ta imam musa Al-Kazim salam kuwa yana farawa ne daga lokacin limamancinsa bayan shahadar ma'aifinsa cikin yanayi na siyasa mai sarkakiya haka wannan mummunan yanayi ya ci gaba har zuwa lokacin da khalifan zalunci al-mansur ya mutu a shekara ta 158 hijira kamariya bayansa sai yayansa al-mahadi da hadi har zuwa shekara ta 169 hijira kamariya sai kuma kaso na uku lokacin halifancin harunan rashid wanda ya yi fice kan nuna ƙiyayya da ahlul alaihi musallam da kuma duk wani masoyinsu kuma haka lamarin ya ci gaba har zuwa shekara ta 183 lokacin da imam musa alkazim salam ya yi shahada a hannun ɗaya daga cikin ma'aikatan harunan rashid da kuma shi ne harunan rashid ya ba shi umarnin yin wannan mummunan aika-aika kuma wannan lokaci na mulkin harunan rashid shine lokaci mafi muni da gallazawa da imam musa alkazim ya fuskanta a hannun halifofin zalunci na abbasiyawa kuma shine ya fi sauran limamai zama a gidajen yaruka daban-daban da ƙoƙarin yi masa kisan gilla ba iyaka kuma kafin ya yi shahada ya yi wasiya ga ɗansa imam rida alaihissalam kan ya ci gaba da ilmantar da al'umma da kuma faɗakar da al'umma da kuma yaɗa addinin musulunci da kuma adalci a doron ƙasa kuma ya yi shahada ne ta hanyar shayar da shi guba cikin zalunci a daidai lokacin da ake tsare da shi a gidan yari na alsandi binin shahik a ranar 25 ga watan rajab na shekara ta 183 hijira kamariya kuma an binne shi ne a makabartar Qurayshawa da ke birnin Bagadaza na Iraki. fatar Allah ya tayar da mu da shi a ranar tashin kiyama kuma ya ɗora mu ƙarƙashin damshinsa da na kakansa ma'aikin Allah manzon rahama tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi da kuma ya gidansa tsarkaka ya kuma kawo ƙarshen azzalumai da masu banna a doron ƙasa a ko'ina suke kuma a madadin sauran ma'aikatan gidan radiyo na jamhuriyar musulunci ta iran ni tijani malam lawali da magaram nake taya musulmin duniya musamman mabiya mazhabar ahlul baiti juyayin wannan rana ta bakin ciki ta shahadar imam musa alkazim alaihi kafin wani lokacin a madadin wanda ya hada mana sautin hashirin ya kan kama kuka ji shi kamar yadda na gabatar injiniyan muhammadu amin ibrahim kyawa نكي إيمكو سلما إرنت مسلمتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنها الليلة والروح ينادي ما لقي الإسلام من سيف المراد ما لقي الإسلام عنوان خاطب جلي كاد ثقل العرش فيها أن يميل مثل ما يصدع قلب بالرحيل كلما جد بمنه دعواه حادي إنها الليلة والروح ينادي ما لقي الإسلام من سيف المرادي ما لقي الإسلام من سيف duniyarmu a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. Ta ayo shirin namu zai yi dubi ne a kan batun musayar fursunoni tsakanin ƙungiyar musulunci ta Falasɗinawa Hamas da kuma haramtacciyar ƙasar Isra'ila. za kuwa mu yi dubi ne a kan yadda abin ya faru tun asali da yadda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rika nuna girman kai da cijewa a kan cewa ta ƙarfin bindiga kaɗai za ta iya kwata fursunoninta da abin da ya sa aka kawo halin da ake ciki yanzu na tilasta masa wato musaya fursunonin da fatan za ku kasance tare da mu domin ku da shirin zai gudana. a ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta kai farmakin da aka baiwa suna a ƙasa ta bayyana a fili cewa fursunonin da ta kama na haramtaccen ƙasar isra'ila ba za ta sake su ba sai an fito da dukkanin falasinawa da suke a cikin gidajen kurkukun na haramtaccen ƙasar isra'ila maza da mata manya da ƙananan yara. domin akwai ƙananan yara da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da su da adadinsu ya kai dubu biyar da dama sun yanke ƙauna daga cewa wata rana za su shaƙi iskar 'yanci saboda ko ma ba a yi domin akwai waɗanda aka yanke hukuncin zaman kurkuku na rai da rai ba so ɗaya ba ba kuma so biyu ba fiye da haka ba kuma wani laifi suka yi ba da ya wuce gwagwarmaya ta neman 'yanci saboda suna rayuwa ƙarƙashin mamaya ita ko gwagwarmaya ta neman 'yanci wani abu ne da hatta dokokin ƙasa da ƙasa da na majalisar ɗinkin duniya musamman ma dai babban zawar majalisar ɗinkin duniya sun halattawa waɗanda suke rayuwa ƙarƙashin mamaya da su yi gwagwarmayar nemo 'yancinsu. a lokacin da hamas ta bakin shugabanta shahid ismail haniya ta shilanta wa duniya cewa babu wata hanya da waɗannan fursunonin da suke hannunsu za su fito sai ta musaya da fursunonin falasinawa girman kai ya kama haramtacciyar ƙasar isra'ila da shugabanninta kamar yadda suka saba yi a kowane lokaci da suke falasinawa kallon ƙasƙanci. domin hatta kai farmakin a ƙasa da yadda dugun zama haramtacciyar ƙasar isra'ila shugabanninta na siyasa da kwamandojinta na sojoji da jami'anta leƙen asiri ya tabbatar da cewa ɗaya daga cikin wato abin da ya jawo shi baya ga tsari da tanadi mai ƙarfi da 'yan gwagwarmaya suka yi shine yadda su 'yan sahuna ɗin suke yi wa kallon ƙasƙanci da jin ciya ma za su taɓa yin abin da ya faru a ranar bakwai ga watan oktoba ɗin ba domin abin da ya biyo baya ya da suka rika nadama da kuma yadda wasu suka rika aji aikinsu musamman jami'an leƙen asiri da ma na soja a yanzu ya tabbatar da cewa abin da ya faru ya firgita su shugabannin 'yan sahuniya sun fito ta kafin watsa labaru suna kuran cewa za su kwato fursunoninsu da ƙarfin yaƙi daga kan firaminista benjamin netanyahu da ministansa na yaƙi yoav gallant sun cika baki sun yi kurari cikin girman kai na cewa sai sun kwato waɗannan fursunonin saboda haka maganar musaya fursunoni ba ta taso ba duniya kuwa ta ga yadda suka yi amfani da kowane irin ƙarfi da za a iya cewa a tarihin duniya ba a taɓa amfani da irin wannan ƙarfin sojan ba a kan wani wuri guda ɗaya da shi ne zirin gaza a ko'ina ne a duniya irin hare-haren ta'addanci da dabbanci da haramtaccen ƙasar isra'ila ta rika kaiwa tsawon shekara guda ya tayar da hankali duk wasu mutane masu lamiri a wannan doron ƙasa ɗin mun ga yadda duniya ta cika da zanga-zanga hatta a cikin kasashen da suke goyon bayan haramtacciyar kasar yahudawa kama daga ita kanta amurka da kuma ƙasashen turai sun yi wannan ne domin su kwato wato fursunoninsu wanda ɗaya ne daga cikin manufofinsu bayan cewa za su rusa ƙungiyar hamas su kuma raba ta da ikon gaza a yanzu a wannan lokacin da ake musayar fursunoni babu ɗaya daga cikin waɗannan manufofin da ya tabbata bayan gushewar shekara ɗaya har da watanni guda biyar na yaƙi sun fahimci cewa dole ne a zauna kan teburin tattaunawa a yi musaya kamar da shugabannin hamas tun farko suka ambata a makon da ya gabata da aka fara yin wannan musayar ta yadda hamas ɗin ta saki fursunonin haramtacciyar ƙasar isra'ila mata su uku ita kuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta saki fursunonin falasinawa su in daga cikin waɗanda aka saki a wancan lokacin da akwai khalida jarar wacce ta daɗe matuƙa a zare a gidajen kurkukun bambanta na haramtaccen ƙasar isra'ila mace ce ya gwagwarmaya mai faɗi tashi to a wannan karan daga cikin waɗanda aka sako da akwai ra'id muhammad sharif al-sa'adi wanda shi ne fursuna mafi daɗewa a kurkukun haramtacciyar ƙasar isra'ila ya sami 'yanci a musayar fursunoni tsakanin hamas da 'yan sahiyoniya yan sahiyoniya sun kama ra'id sa'adi ne dai a shekara ta ɗaya. 1987 wato shekarunsa 36 cip a gidan kurkuku kuma a wancan lokacin aka yanke masa zaman kurkuku rai da rai har sau biyu ka ce rayuwar guda biyu ce ba ɗaya ba sannan kuma aka ƙara wasu ƙarin shekaru ashirin a kan wannan zaman rai da rai ɗin guda biyu laifin sa'adi shine zaman sa memba a cikin ƙungiyar jihadul islami da kuma kashe sojojin mamaya guda biyu ya kashe sojojin mamaya ne saboda sun mamaye ƙasarsa a ƙarƙashin gwagwarmaya a lokacin da yake zaune a kurkuku ya rasa da dama daga cikin 'yan uwa da danginsa daga ciki akwai mahaifiyarsa wacce ta rasu a shekara ta 2014 yana tsare da kuma 'yar uwarsa shaƙiƙiya daga baya mahaifinsa kuwa makancewa yi shi dai ra'id muhammad sharif asadi saadi an haife shi ne a ranar 20 ga watan fabrairu na shekara ta shida a garin silatur harisiya da yake yammacin janin kuma a can ne karatunsa na secondary school da kuma jami'ar kudus da ya karanta ilimin zamantakewa har ila yau ya haddace alkur'ani mai girma saboda nau'o'i daban-daban na azabtarwa da ya fuskanta a hannun 'yan sahayoniya ya fuskanci matsaloli da rashin lafiya mabanta kuma a lokacin ma da yake tsaron sai da aka rika masa tiyata ba ɗaya ba biyu ba bayan rasuwar mahaifiyar tashi sa'ad ya rubuta wani littafi wanda ya sadaukar da shi gare ta da ya bai wa sunan ummi maryamul falastiniya wato mahaifiyata ita ce maryam 'yar falastinu littafin ya yi magana a kan rayuwarsa da wahalhalun da ya sha a zamansa na kurkukun 'yan sahayoniya to an aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ne dai tsakanin hamas da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila domin ganin cewa an samu damar yin wannan musayar ta fursunoni ƙungiyar hamas ita fara bayyana sunayen wasu mata hudu sojojin 'yan sahiyoniyar a ranar asabar da ta gabata da ta sake su wadda kuma ta miƙa su ga hukumar nan ta agaji ta ƙasa da ƙasa wato red cross abu da wanda aka sani a matsayin kakakin dakarun alkassam shi ne ya fito ya faɗi sunayen sojojin haramtaccen ƙasar isra'ilan guda hudu wanda ya ce za a sake su a wancan lokacin wato zango na farko na musayafasoni da aka yi ita ko haramtaccen ƙasar isra'ilan ta amince da sakin falasɗinawa ɗin guda casa'in wanda kuma yadda ta ga cewa hamas ta saki wannan fasonin sun dawo cikin ƙoshin lafiya abin ya ba ta haushi ta so su fito ne a rame ko da alamar cuta a tare da su to amma da aka gansu lafiya kalau sannan kuma ganin cewa yadda falasina suka fito suke rundu suna jinjina rundunar hamas a ko'ina a falasino ya sake bakanta wa 'yan sahuniyar hari da wannan shi ma ya sa suka yi jinkirin sakin zango na farko na fursunonin har tsawon awa bakwai suka kara a kai amma dai a banza domin al'ummar falasɗinu sun tabbatar da cewa haramtaccen ƙasar ta yahudawa ba ta yi nasara ba ba ta iya murƙushe masu ba ba ta kuma iya ƙwato fursunoninta da ƙarfin bindiga ba hamas ce ta kafa da ake aiki da su to wani daga cikin fursunonin da ya fi daɗewa a kurkun haramtaccen ƙasar isra'ilan shine salim hujjat wanda shi yanke masa hukuncin zaman kurkuku aka yi na har abada har su goma sha shida tamkar cewa zai rayu ya sake dawowa wato bayan ya mutu a wannan duniyar har su goma sha shida an kama shi ne dai tun a shekara ta 2002 aka yanke masa wannan zaman kurkuku wanda hankali ba zai karba ba shi ma dai a yau wanda bai tsammaci hakan za ta faru ba ko wannan rana za ta zo cikin sauƙi a yau ya samu yanci ya kuma koma cikin falasɗinu yana daga cikin waɗanda aka kama dai a lokacin bodan intifada wanda kuma yanzu ga a matsayinsa na yantacce a cikin 'yan uwansa batun ci gaba da musafir sunoni ba wannan ne wato ƙarshensa ba za a ci gaba da yi kamar yadda ƙungiyar hamas ta ambata har zuwa lokacin da za a fito da dukkanin fursunonin falasɗinawa da suke a gidan kurkukun haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan an gama da waɗanda suke a raye da ƙungiyar hamas za ta miƙa za kuma a shiga batun matattu wato 'yan sahuniya da suka halaka ko dai ta hare-haren da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai ta kashe su ko kuma wato an kama su ne a filin daga bayan musayar wuta da su aka ɗauki gawakinsu. su